Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA afirka a birnin Yamai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan a zangon FM. Ana iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalan shirin. To wannan dai ba wani abu ba ne wato azarɓaɓɓi ne da kuma fadan da rawar kai irin ta bafani domin Wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Shu'aibu Mungaji kan gaya wa jama'a irin mutane da shugaba Buhari yake magana da su kowace rana. za mu kawo muku shirin kallabi da sharhin da wasu jaridun amurka suka yi a mako mu warkare da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a fara labaran duniya tukuna masuware assalamu alaikum jihohin amurka shidda ne suka kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba donald trump wanda ya hana wasu kasashe shidda waɗanda galibi musulmai ne shigowa amurka jihar hawaii dai ita ce ta kasance tsawon farko da ta shigar da kara domin kalubalantar wannan umarnin jihar ta ce wannan umarnin za ta zame wata barazana ga musulmai da ke yankin tsibirin pacific hawa kuma jihohi biyar sun haɗa kai wuri guda domin kalubalantar wannan umarnin na baya-bayan nan da trump ya bayar wanda ya mai gurbin na farko wadda ko ta taka masa birki idan dai ba a manta ba jihar washington ce ta shige sahun gaba lokacin da umarnin farko ya fito sa'in da ta buƙaci alkalin babban kotun seattle da ya dakatar da wannan umarni na shugaba donald trump wanda ya kamata ya fara aiki a ranar 27 ga watan janairu hawa kuma yanzu ta aiki da irin wannan bukatar su ma jihohin oregon minnesota da new york sun bi sahun jihar ta washington kana jihar massachusetts ta bayyana nata matsayin ne a yammacin jiya alhamis domin ta ce za ta kasance cikin wannan rukunin babban mai shari'a na jihar washington bob ferguson ya ce jihar tana da kwakwaran hujjar kalubalantar wannan umarnin ya ce sabuwar dokar ta shugaba trump kwatankwacin na farko ne duk da yake an samu dan canji sai da ya ce wannan zai magance matsalar abin da doka ta shimfiɗa ba mukaddashin mai shari'a lee junmi shine ya karanta hukunci kotu a ƙasar koriya ta kudu ta amince da hukuncin farko da ya tsige shugaba park jun hai mukaddashin mai shari'a lee jun shine ya karanta hukunci a yau juma'a wanda aka yayata ta kafar talabijin kai tsaye da ma sauran kafofin yada labarai na kasar sanarwar na cewa mun yi imanin cewa akwai babban nasara ga koran shugaban daga bakin aiki don haka gaba ɗaya mun jefa kuri'a amincewa da koran shugaba park jun hai duka kotuna takwas ne suka amince da matakin da majalisar dokokin kasar ta ɗauka a cikin watan disamba wanda sama da kashi biyu cikin adadin 'yan majalisar suna goyon bayan wannan matakin na tsige park a kan dalilin cin hanci da rashawa rashin da'a da halin ko in kula kotun ta ba da misali da kare dokar da park ta yi na haɗa kai da kawarta mai suna chun sil domin tatsar sama da dala miliyan 69 daga wasu kamfanoni biyu da na karya suka yi an zargi chu da mallakan kungiyar asiri wadda ke da tasiri akan shugaba park abinda ya sa ba ta iya musa mata akan duk abin da ta umarce ta ta yi ha kuma an, na, tana nan tana da tasiri an ce tana da tasiri akan ma'aikatar da ke karkashin wato shugaba park duk da yake choi ba ta da kowane irin mukami na gwamnati wannan dai ya saba dokar ƙasa da akidojin demokuraɗiyya in ji mai shari'a lee tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun yi amfani da shebur domin kwashe kasar da aka rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin babira da ke somaliland zurfin ramin da suka tone zai kai tsawon mita biyu inda aka binne mutane goma sha bakwai waɗanda aka imanin cewa an yi musu kisan gilla ne kana aka binne su a wannan wuri yau shekaru talatin kenan sai dai waɗannan mutane 'yan kabila ishaq ne ana tuhuman cewa sojojin da ke biyayya ga mai mulkin nan na kama karya ne sayid bare suka hallaka su lokacin da ake fada da 'yan tawaye daga somali a wannan lokacin yau sama da shekaru 25 kenan da aka kawo karshen wannan faɗan kuma somali ta ayyana yancinta daga ƙasar somaliya yanzu haka masu bincike na kimiyya suna ci gaba da binciken kaburburan da aka binne mutanen da aka yi wa kisan kare dangi a ƙasar yanzu dai sama da shekaru biyar kenan da suka gabata kwamitin binciken binciken yaƙi da haɗin kan masu kimiyya ta ƙasa da ƙasa suna ci gaba da tono gawarwakin mutanen da aka kashe a wannan lokacin ana haka ne da zuma samar da wadatattun hujjojin da za a yi amfani da su wajen gurfanar da waɗanda suka aikata laifin yaƙi domin aiwatar da hukuncin da ya dace a kansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc rashin abin yi ga matasan afirka zai ci gaba da zamewa babban barazana ko da kuwa sojoji sun yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'addan da ke nahiyar ne domin ko matasa suna da tarin yawa kuma ba su da abin yi in ji babban hafsan sojan amurka da ke kula da ayyukan soja a nahiyar ta afirka da yake wa taron kwamitin ayyukan soja na majalisar dattijan amurka bayani janar thomas walholzer ya ce matsalar tattalin arziki da ke zamewa babban kalubale ga matasan nahiyar afirka matsala ce kwarai da gaske ga nahiyar ya ce kaddara da cikin rana guda za mu samu nasarar kakkaɓe 'yan boko haram ko kuma ƙungiyar isil to ina tabbatar muku cewa cikin ranar nan wasu matsalolin za su kunno kai wal hausa ya ce da yawan matasa sun shiga kungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda ba su da abin yi kuma suna neman abin da za su yi domin samun abin zaman gari ya ce da yawansu ba wai sun yarda da akidojin kungiyoyin ba ne janar ɗin ya ce yara maza da mata da ke tsakanin shekaru 15 sun yi kashi 41 na ɗaukacin mutanen da ke nahiyar ta afirka labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc madalla rahotanni daga fadar shugaban najeriya ya ce yau juma'a ke sa ran shugaban kasa muhammadu buhari zai dawo ko kuma zai koma kasar bayan hutu da jinyar kusan watanni biyu a kasar ingila kamin dawowar tasa akwai waɗanda suke sukar yawan bayanai da ake bayarwa dangane da irin mutane da yake magana da su ana ba da bayanan ne watakil domin a kawar da zargin masu cewa ai shugaban babu shi ko yana kwance rai kwakwai mutu kwakwai a gefe ɗaya kuma akwai masu ganin cewa da wata manufa wajen ba da bayanan ga ra'ayin tsohon minista alhaji umaru dambo a tawa da umar faruk musa To da farko dai an san 'yan Najeriya da zakwaɗi da son wanda duk suke so kullum za ga eh, suna so su tambaya ya yake ko me ake ciki. Don yana iya tunawa lokacin da aka kashe Murtala Ramat Muhammad Obasanjo dunga yawo da sunan shi har kusan ya gama ma'ana Murtala Obasanjo eh, mulkin Murtala Obasanjo. To haga wannan duk da ya ba da eh, ragama ya ce a riƙe zai tafi don neman lafiyan shi da kuma hutawa. sai ana ci gaba da kullum ana ta yaya ta cewa ko ya gaisa da wane ko ya magana da wani don saboda a kullum dan Najeriya wanda yake so din nan za ga in dai aka ce yana nan lafiya ko kuma abubuwa na tafi to bai damu da me mutum yake yi ba saboda haka waɗanda suke eh, fadar mulki suke tafiyar da abubuwa suna nan suna ci gaba da ayyukan da suke yi yadda suke so sannan kuma abin da kawai za su yi shine su ce su ma jama'a eh wannan mutum yana nan lafiya ko yana nan kusa ko yana nan ba damuwa a abubuwan da ake ciki. To amma akwai masu ganin cewa akwai waɗansu 'yan baran baranda wanda suka zagaye gwamnatin tun farko wanda ake kuka da su. Kamar su ne ke ƙoƙarin zafafa irin waɗannan bayanan domin su ci gaba da moriyar gwamnatin a daidai lokacin da shi ya riga ya ma mika mulki yana hidimar kula da lafiyar shi. to wannan dan adam dabarunsa tuma ba dan najeriya ba za ka yi musu ba saboda ko lokacin da marigayi yar aduwa ya samu wannan irin wannan rashin lafiya haka aka yi ta yi a ce yau yana kaza yau ga kaza gobe ga kaza saboda haka kuma um, mutane komai suna iya yi saboda son ransu don sau da yawa mutane ba sun damu da kasar ce ko abubuwan mulki da yake tafiya ba a'a sun damu kawai da abubuwan da su kansu suke yi ne da kuma moriyar da suke ci alhaji umaru dambo kenan wani jigo a jam'iyyar apc a waje ɗaya malamin sha'ibu mungadi wani mai sharhi a kan al'amura kuma tsohon ɗan jarida a najeriya ya bayyana wancan lallai bayanan da ake yi dangane da mutanen da shugaba muhammadu buhari ke yin wayar tarho da su tamkar fadanci ne to wannan dai ba wani abu ba ne wato azarɓaɓɓi ne da kuma fadan da rawar kai irin ta bafadi domin su kansu waɗanda aka ɗora ma nauyin wato magana da yawun shugaban ƙasa da kuma waɗannan na kusa gare shi waɗanda aka yi ta zargin cewa suna hana ruwa gudu a lokacin da yake mulki yake fada shi a Najeriya. Wato suke yin wannan abin. Abin kuma da ake gudu irin wannan mutane su bashi ma'ana wato irin ta irin abubuwan da suka faru a lokacin marigayi 'yar addu'a. domin shi duk wata hanya da za a bi a kiyaye doka ga wannan tafiya ta shugaban kasa ya riga ya ɗauki matakai na kiyaye doka kuma ɗan ƙasa waɗanda suke da nufin alkhairi masu fata alkhairi sun yaba masa da cewa lallai ya bi dokokin da ya dace amma a ce wani faɗi ya yi zaune idan shugaban ƙasa ya yi tari ya kira mutane ce yau shugaban ƙasa ya yi tari wa ya tambaye ka idan shugaban ƙasa ya kira wani gwamnan wata jiha domin su yi magana irin ta gwamnati ko kuma su yi ma'amala irin ta mutum da mutum menene ke ciki wanda ke sa dole sai a faɗa ma al'umma cewa yau shugaban ƙasa ya kirawa ne wannan wani abu ne na ba al'umma wani hoto na cewa shugaban ƙasa dai lahiyar har yanzu ta ishe shi ba saboda haka ana so ne a gaya ma al'umma cewa wannan yunkurin da shugaban ƙasa ke yi kamar wani wani sabon samun lafiya ne yake yi wato kenan kudda da ake ta cewa yana da koshin lafiya likitoci ne suka hana shi zuwa kaga su suna son su karyata wannan ikirarin da aka yi na farko. Shu'abu Mungadi kenan tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amura a tattauna da na da shi a Abuja. A ƙarshe dai na tuntuɓi Mr. Femi Adesina ɗaya daga cikin kakaki na shugaba Muhammadu Buhari domin in ji manufofi ko dalilan da ya sanya shike ci gaba da ba da sanarwa dangane da mutane ko rukunin shugabannin da shugaba Muhammadu Buhari ke tattauna da su ta wayar tarho inda ya ce min lallai tsarin aiki ne sanya ake haka kuma al'ummar Najeriya suna da hujja su ji bayanai akan abin da shugaban kasa yake ciki ko da yake yana ci gaba da hutu da kuma kiwon lafiyarsa a Ingila Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya mu kawo muku shirin kallabi kamin nan sai a cigaba da shakatawa da kidan audu wazirin danduna. Saboda mu magana baka gaskiya dan in kun yi kiɗan ba ku tsira ba in ma kun ki kiɗan ba ku tsira ba yara ku an shin ku gaba ɗaya in kun an shan ba ku tsira ba in kun ki yin an shan ba ku tsira ba da nema da na yi wa ban tsira ba yau da na shiga na gani kuma a inda na zaga duniya na ga waɗansu suna san yan uwansu waɗansu suna kin yan uwa yara inda na zaga duniya na ga waɗansu suna kin yan uwansu waɗansu suna san yan uwa mu lura da da gaske da neman abun kanmu kar damu da samun dan uwa marigayi audu wazirin ɗanduna aka ji ya taya ku hira ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu karfe biyu na dare da minti goma sha biyar da wasu 'yan dakikai sai a gyara zama ga maryam dauda da shirinmu na gaba ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin hirata da barista Maryam Ahmad Sabo. Idan ma sauraro ba su manta ba a ƙarshen makon da ya gabata na tambayi barista ko me za ta ce game da ƙudurin dokar daidaito tsakanin maza da mata musamman ma wajen rabon gado da aka gabatar gaban majalisar dokokin Najeriya A shirinmu na yau muna ɗauke da amsar wannan tambayar sai ku gyara zama domin jan bayani daga gare ta. Eh, kin san shi wannan doka yanzu ƙudurin da aka kawo akwai abubuwan da aka duba na tsarin da ya kasance bangaren addini da al'adu wanda ya kamata a ce an taking ɗinsu into consideration idan za a samar da doka. So, amma daidai ta mace da namiji a harkokin gado a gaskiya a bangaren mu nan ya saba ma addinin musulunci to amma idan aka duba kuma bangaren kudu za ki ga cewa su kuma al'adunsu akwai wanda za ka ga mace ba ta da gado kawai idan mijinta ya mutu ko ko ubanta ya mutu ƴaƴa maza su suke ɗauke komai ba abin da za a bata to hmm. kin ga wannan su daga bangaren su wannan dokar ta yi musu daidai to idan ma za a kawo wannan doka sai za a iya samun exemption clause wato za a ce tunda akwai constitution wato tsarin mulki na ƙasa ya bama kowa dama ya yi addininsa ku za a iya samar cewa wannan doka ba ta shafi al'ummar musulmi da suke a zaune a Najeriya ba. To barista shi wannan ƙudurin dokan na daidaito tsakanin maza da mata da aka gabatar. Bayan garaban gado kamar waɗanne abubuwa kuma ya taɓa. gaskiya ba game da dokar gado ba ne ga baki daya kin ga akwai maganar auren jinsi already akwai doka da national assembly ta yi ta prohibiting din auren jinsi ta hana auren jinsi to kuma wannan shi wannan equal opportunity bills bill din wannan kudirin eh. akwai shi a ciki to akwai wayannan abubuwan wanda kin ga da can an diga an yi ta muhawara akai kuma national assembly sun ce haramun ne a nan kasar. To daga ƙarshe barista wacce shawara zaki ba mata baki ɗaya a faɗin Najeriya? Na farko dai babbar shawara a yi ilimi. Ilimi yana da muhimmanci kuma iya da daɗi kuma kamar yadda bahaushe yake ce ne gishirin zaman duniya kuma shi ke kawo ci gaba ga al'umma. To ya kamata mata su yi ƙoƙari su ilimi kuma iyaye su taimaka ma 'ya'yansu su ba su gudunmawa da kwarin gwiwa na su nemi ilimi ilimin nan ko ba ka da kuɗi abin da ɗan ake ɗanyi a makarantun gwamnati ɗin nan ka yi ƙoƙari ka ga ɗan ka iya ɗan zuwa kuma kana ba shi eh, ƙwarin gwiwa in ya je mai kai kana eh, ƙarfafa mishi gwiwa in dai aka yi ilimi shi zai sa kuma mata su samu abin yi da sana'ar yi idan kuma ma ba a sami ilimin ba to ya kamata to idan da akwai yaƙi da jahilci mutum ya je ilima sannan kuma mata su ɗan tashi tsaye a yanayin rayuwa da ake ciki su samu abin yi sana'a tana da amfani mm. sana'a kuma ta kasance ko da a gida za ki yi kina zaune wani ya zo ya siya amma ki yi kokari kiki dinga ya ɗora ma ƴaƴan ki talla suna fita gwamma ke ki fita da kanki ki je ki nemo yanda za a yi su yaran ki su je makaranta ko ki bar su a gida a killace ta hmm. yadda wani ba zai ci zarafin su ba sannan basussukan da ake barwa dinnan na ƙanana through microfinances din wa'annan mata su kokari suna zuwa suna asesin shi. suna dan samun shi don ya taimaka ma sana'o'in da suke yi sannan ina daɗa ba da shawara ga mata idan suna da aure su kare mutuncinsu kuma su rike aurensu da muhimmanci. Hmm. a daina yawan samun sakin aure domin sakin aure iya gurɓata al'umma yara suna lalacewa da yawa da mun za idan ka duba da yawancin yaran da ake samu suna shiga wani hali wanda iyayensu sun rabu ne so ku yi dan a dan dinga samun haƙuri da juna su kuma maza su ma dinga yin haƙuri suna dan taimakawa matansu suna duba irin wahalhalolin da suke ciki mace ta ɗauki ciki ta haihu ta haifi yara to a duba a ga wahalar da suke ciki a taimaka a bata abin da ya dace na ciyarwa da ɗan tufatarwa da gurin zama yaranta kuma a taimaka a ga cewa sun yi ilimi in ta yi wani abu mara kyau ko wani abu da bai maka daidai ba mm. ka yi haƙuri kada ka yi saurin saki domin waɗanda suke zama a cikin wahala su ne yara idan aka samu sakin aure da haka a yi ƙoƙari a dinga rage yawan sakin aure kuma sakin aure abu ne wanda Allah ma fushi yake yi da shi don haka ya kamata mazaje su ɗauki wannan da muhimmanci a rage yawan sakin aure Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da barista Maryam Ahmad Sabo a nan kuma za mu dasa aya a mu na yau. Sai kuma sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin barista Maryam Ahmad Sabo da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. kamar yadda aka saba yau ma Nazir Ahmed Hausawa ya yi nazarin sharhin da wasu jaridun Amurka suka yi a mako. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. jaridar ta rawaito labari mai ɗauke da bayanin wani wakili a majalisar dattawa ta amurka ɗan jam'iyyar republican inda ya faɗa ranar alhamis cewar ƙasar mexico ba za ta biya ginin ganuwar iyakar shugaban ƙasa trump ba mitch mcconnell ya faɗa kai tsaye inda ya ce ina ba za su biya ba a yayin da yake gabatar da wani takaitaccen jawabi a taron da politico suka haɗa, sannan ya ƙara da cewa ba za a buƙaci ganuwa a dukkanin tsayin iyakar na mil hamsin ba duk da ya ce ya yarda da ma'aikatar tsaron cikin gida wajen aiwatar da aikinta ƙarƙashin john f kelly 'yan majalisar sun damu da fara muhawara akan kuɗin da za a fara aikin ginin katangar a yayin da ake gudanar da kamfe mr trump ya maimaita cewar mexico ita za ta biya duk da dai a yanzu ya ce kuɗin harajin amurkawa za a yi amfani da shi wajen biyan kuɗin aikin na farko sannan daga baya ya koma ya samo hanyar da za a cire kuɗin daga hannun mexico sai kuma wani labarin da jarida ta washington times rawaito na 'yan majalisar amurka da suka fito daga jam'iyyar democrat da suka ɗauki ɗamarar yaƙi da takwarorinsu na jam'iyyar republican akan shirin inshorar lafiya da za su gabatar wanda zai maye gurbin wanda aka fi sani da obamacare ta hanyar tsare sabon tsarin da suka ce takwarorin nasu ba su da masaniyar yawan kuɗin da za a caji mutane in an maye gurbin obamacare ɗin ɗaya daga cikin babban barazan da sabon tsarin inshorar lafiyar zai fuskanta shine bambancin ra'ayi a cikin 'yan jam'iyyar ta republican inda masu sassaucin ra'ayi a cikinsu suka ce mai gurbin tsohuwar inshorar lafiyar ya wuce gona da iri su kuma masu tsatsauran ra'ayi suka ce ba a je ko ina ba sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito wani babban labari da ke bayani irin tashin hankalin da babbar fadar kiristoci ta batikan ta shiga sakamakon wasu bayanai da suka bayyana na zargin manyan malaman coci-coci da ake da aikata shirya bushasha ta lalata da kuma kallon fina-finan batsa da karuwanci wanda haka ya jijjiga kyakkyawan zato da kyawun hali da fafaroma francis ke yi a gurin manyan malaman an dai ba da misalin wani babban malamin coci a kudancin birnin naples wanda aka dakatar da shi kwanan nan daga majami'ar santa maria degli angeli sakamakon zarginsa da ake yi da hada bikin 'yan luwaɗi da amfani da yanar gizo wajen haya da kuma biyan kuɗin waɗanda aka yi shalhoriyar da su. sharhin jaridin amurka kenan kuka saurara nazir ahmad hausawa sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya um, Eh, ina son ce ma ladan yau kenan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka daga daga Kaduna kenan ko Kaduna eh kwarai da gaske tunda ka san an rufe tashan jirgin sama na Abuja so in zai eh, sauka zai sauka Abuja kenan ya zama misali, na harko e, muna ma wannan magana da kai na lura wakilinmu da ke kaduna mm. uh, isa lawali kara ya turo da rahoton cewa yana kiwo koko ya sa eh, ido kan eh, tashar sauka jiragen saman domin ganin isowar shi shugaba in ma zai iso ta nan zai sauka daman to ainihin ne daman zai sauka ba wa sai dai in zai tafi kano kuma ko in zai da ko kuma in zai tafi kaduna kuma ba zai je a kaduna dai fi kusa ai kaduna da to gare shi ma a kaduna gida ne ko da yake ah, babban gida yanzu na abuja na abuja wannan haka ne to sai cewa yan Najeriya Allah dawo da shi lafiya amin sun ma'ani Allah dawo da shi lafiya ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 2 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kwabar akwatin sakonni mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zuma don Allah annabi VOA ku isa min da wanga na ga al'ummar Najeriya da duniya gaba daya. Ina mai tare da farin ciki da murnar dawar shugaban ƙasa ta Muhammadu Buhari gida Najeriya da fatar dukkan 'yan Najeriya waɗanda na yi amfani da harshen tsoron kausar lafazi mai kyau na yi masu addu'a na Allah shi ba shi lafiya da fatar Allah shi saka musu da alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid jula, Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da washe wasan Najeriya Muhammadu Buhari fatan alheri na da fatan zuwa gida a Najeriya lafiya. Allah ya ma lafiya da cikin hankali. Allah ya ɗaukaka Najeriya da ma gida. Mai magana Hamidu Kalallabuwa. daga nan kadan labuwa kumin guduma a cikin jihar ta jamhuriyar niger muna farin ciki zuwa shugaban kasa muhammadu buhari zuwa najeriya kuma shugaba muhammadu buhari shugaba ne na kowa kuma allah ya kawo shi lahiya kuma allah ya ba shi lahiya amin suma amin na gode Assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amerika. Sunana dan Joja Kadara jihar Niger Nigeria. ina kira da gidan rediyon amerika sashin hausa don allah don annabi to makon da suke yi mu talakawa kada su fasa su ci gaba su taimaka mamu da muke samu dama muke ba da ra'ayinmu ba tare da mun ba da cin hanci ba ko cin wani fuska ba a halin gaskiya mu talakawa najeriya muna jin daɗi akan yadda muke ba da eh, ra'ayinmu masu aro karfe biyu da minti ashirin da bakwai da rabi ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki da. kotu a kasar koriya ta kudu ta amince da hukuncin farko da ya tsige shugaba park jun hai makaddashin mai shari'a lee jun mi shine ya karanta hukuncin a yau juma'a wanda aka yayata ta kafar talabijin kai tsaye da ma sauran kafofin yada labarai a kasar sanarwar na cewa mun yi imanin cewa akwai babban nasara ga shugaban daga bakin aiki don haka gaba ɗayan mun jefa kuran amincewa da koren shugaba park jun hai duka kotuna takwas ne suka amince da matakin da majalisar dokokin kasar ta ɗauka a cikin watan disamba wanda sama da kashi biyu cikin adadin 'yan majalisa suna goyon bayan wannan mataki na tsige park akan dalilin cin hanci da rashawa rashin da'a da halin ko'in kula shugaban kungiyar south sudan democratic movement wadda aka fi sani da 'yan awaren cobra ya ce zai haɗa hannu da sabuwar ƙungiyar international salvation front da ke karkashin jagorancin janar thomas cirilo suwaka janar khalil butrus bora ya faɗa wa murya amurka a wata hira da aka yi da shi a harshen eh, wato arabi daga wurin da ba a bayyana ba cewa zai haɗa karfi da suwaka domin ya yaki gwamnatin salvaki ya ce su a matsayin su na 'yan awaran cobra sun lura kungiyar da kawai za ta iya kawo wa kasar sudan ta kudu haɗin kai ita ce kungiyar salvation front movement da ke ƙarƙashin jagorancin janar thomas cirillo tsohon shugaban kungiyar south sudan democratic movement david yau yau ya faɗa ya da farko ya cimma matsaya tsakanin su da shugaba salbaki a shekarar 2014 tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun yi amfani da shebur domin kwashe kasar da aka rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin Barbera da ke Somaliland. To madalla a gaishe ka da haka Allah kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da wato maimaitawar shirin duniyar Amurka wadda wato lalo ke shiryawa ya kuma gabatar. kamar na madin ladan ibrahim ayo da taya ni gabatar da shirin da cibahiro ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya mr chang da ya riga masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya